قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا kace da su babu wanda zai tseratar da ni a wurin Allah idan na saɓa masa kuma ba zan samu wata mafaka da zan fake daga gare shi ba